فسالت أودية فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع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 في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد dan wa musulmai salamu alaikum wa rahmatullah bayan wannan gaisuwa ta musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowace yammaci cikin wannan wata addu'ar mu wannan masallacin da sahabbai cikin wannan shiya ta nasarawa birnin kabi babban birnin jihar kudin najeriya domin gunki na alkur'ani da tsakanin mu a karanta a sassara a saurara yau ma wannan yammacin haka za mu yi Allah ya lafi wannan yammacin na 24 ga watan ramadana tare da ramadan kwana shida kwanukan nan ma da ranar masu da sun shigo waɗanda an mafi fita cikin darajar shekara a cikin bukatar kara gani wajen neman kusanci zuwa ga Allah wannan sararuwan sun yi daidai da shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekarar dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin ashirin ko kuma sha hudu ko sha uku sun sannan bai wuce sha uku ba wa kenan albashi na zira da sha uku da watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shidda insha Allah za mu yi da shi karatu na yau kan najiya mu yi karatu inda Allah ya tsoratar da mu gaba kuma waɗanda ba su karɓi kiran Allah ba ya faɗi sakamakon suna da mummunan misali. mummunan hisabi shi ne a yi musu hisabi daga zulumin su na harkon balaga har da sun kawo su a gani a yi musu hisabi a kai kama manzo Allah ya ce man nukisa bisa ba ku ba duk wanda aka wa ƙeƙe da ƙeƙe hisabi ba kowane na sai a yi mai azaba hisabar ya tsira shi ne Allah ya kira ka ya kusantar da kai zuwa gare su cewa ne bai ma ni ma kaza kaza kaza ka ce wallahi yi ka kai ni kaza kai Allah wallahi baran maka nan ba raunin nan adam ɗaya na daga ta halice mai rauni Allah amma wallahi ba don na ran maka zai ciki dai na yayi shi ake ce ta sabon ya tsira shi ne ake wa mamuni Allah ya samu da cikin Allah nuna amma su waɗancan da suka ki da kira ba su bi sunan manzon Allah kawai al'adar gargajiya suka ba muhimmanci su kullum abin da suka tashi ta gare shi a gaba gare su bai ganin kima a ce annabi ya ce ko annabi ya ce a bari shi ha bai yarda ya yi kunya ga ibrahim waɗanda ya tabu da mata sai dai suna saba da kasa to su ne allah ya ce eh waɗannan da ka mutunta gargajiya su yarda addini lam su nisan na da mummunan hijabi. da suna da abin da a duniya da wani kamar shi da dauri da sun da sai fan su da shi saboda bi saboda mummunan kitabi aka ce makomar su ta cikin jahannama Allah ya sa ba mu cikin su shi ne Allah sai ya cira ta da mu yana bayanin mutane kiki su ya ce afa man ya alamu anna ma unzila ka min rabbika kan haku kamar huwa amma yanzu wanda yi imani da Allah ya fi shari'a ita gabar shi ita kawar ta mu ya aikata yana ɗaya da wanda ka faga miya cikin mata shi babu gurwa ne da wanda Allah ya ce duk abin da ba shi ya maka fadi duk abin da ba ya to bata ne wa ma za ba da haƙi illa dalal abin da bayan shirya bata in ba ka cikin dare kana cikin yini to duk wanda bai cikin yini yana cikin dare duk wanda abin da yake ba bisa ga shirya annabi yake komi kyawun abin nan komi yawan masu yi ne komi yadda aka ba shi muhimmanci aikin banza ne masu shi za su yi asarar halar da suka yi gobe kuma kuma a tambaye su ya Allah zai halicce ku ya hana ku kuce kai ku yi ya Allah zai halicce ku kyauta ya ci da ku ya sha da ku ya yi muku goma sha na arziki ya ce kan ku kuce kai ku ya sai wannan shi ne tambayar da za ku yi shi ne za a tambayi mutane mutane kai kai za a yi <clears throat> ba ka ji labarin alami a cikin nabi da mai gargadi bai zo ya zo to mista da Allah ya ci shi ka ya shake ka yayi da kyauta ba a biya shi ko ba guda cikin jikin ka Ƙasar da kake zaune ba a biya shi ranar da kake gani ba a biya shi haske watan da ka gani kai ne kai cikin mai ɗaki kai ne kai ba shi ta duka ba a biya Allah ko dari ba to mista kuma ka saba ma Allah ya yi maka komi kyauta to nan na sun ka samu ba? don haka kowa ya rinka bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana son tsira ku sune Allah ya Allah bi yuquna bi aqillahi masu cika alƙawarin Allah wala yaquluna bi saka babu kare alƙawarin والذين يصلون ما أمر الله والذين يصلون ما ويخافون سوء الحساب الله يكي زمان ده وقت نان ده يكي مقصادا ده أبين ده الله يكي مرميجس يبدون الأرحام سنة تالي تزوني تزوني أمر الله بكل تيا زوني تي الله يكي مقصادا ده هو نعم وانك بيكا تكتب جيش هو كان جيني الله تكاوي تكتب جيش zumunta da aka halice ta ta je ga zaɓin ubangiji ta yi tsaye ta ce ma Allah haza makamul a'izu bika ya rabbi ta ce Allah wanda matsayi ne na mai neman kariya gare ta yi kuɗa kada yanke shi ba Allah ya ce mata usuli mu'azu ke ne mai kariya ga mai ba da kariya na yi miki alkawari duk wanda ya sanin da kira ina sashi aljanna kuma duk wanda ya yi sai na yanke shi da rahama don haka ta labar da an ka ba kauye nan nan da an kira ce o oh, kun gane ta ta san yadda za ka ji a rai su wani babba wa yayi to ko san cikin Allah ya azan sai Allah ya azan ko ko kaje sai kaje dan bugun sai aure ko babu ba ko ba haka hmm. ko gargariyo kana dan birni ka dubo ko kana gargariyo sama haka Allah ka mutunci ne da kai to kaka mai da yawan wanka da gargariyo banza ka mutunta su mutunta su mai ka Allah shi mutunta shi ne aka ce ya tiluna al-arham allati amara Allah bi kulliha suna sadar da zumunci nan da Allah ya yi umarni a sadar da shi wa yakhshawna rabbahum kuma suna kauna ubangiji ko babu kowa in suka ga abin da suka so suka sai su tuno Allah bai so ne sai kauna ubangiji za su bar shi suna waɗanda Allah ya ce cewa innal ladina taqaw idza masahum innal ladina taqaw idza masahum ta'ifum min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum tadhakkaru fa idza hum innal ladina taqaw lalle waɗannan da ke jin tsoron Allah za mu san ta'ib min shidati wata tizga wani wata waki na shi ne ya kama ya ce ma jiya ni yadda ai wa ko me sai wallahi ya samu kurin biyan bukata ko ji ya harkar ga kana ma'aikaci sai wata harka ta biyo ta rashawa sadda ana ce fa ne mai kyau ne wallahi sai dai ki ma da dan ai ba da sai ka ɗan duba daga baya ta duniya sai da kwana ko ba haka ba Allah ya ce to amma tazakkaru ga shedan ya kawo ra'ayi ne wa da dan lallaba ka yi azin da kana samu abin da kai ke wani kana samu abin da kai gida mai kana samu abin da kai laluran auren ka kana samu abin da kai gyara shedan ya gwada ma da ba ya kai ka tuba shawarar shi ba ta da kyau saboda baka san ko kana kai lokacin da ka tuba kun ga to kam min sahihin ma ta min gairi illati so da ya wanda Allah ya yi mutu girki ita dai zan dawo bai dawo ba in shaidan ya yace ma ka ci haramiya ko ka aikata alfasha nan gaba ka tuba ya da ka ba to sai ta kawarta tsoron Allah ka sai ya zabulo shi anyawa ne shi Allah ya ce idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru sai su tuno da kan aikin da akwai narkon Allah kuma Allah na gani na yanzu mana ikune na nan suna rubuta tsayi na nan da abin da suka san ido kaza suna nan suna rubuta ma Allah su ne shi ya ma abin da shi Allah ya ce izabun mubutsiru na sai da su hankali su ya dawo gare su basira ta dawo gare su sun gane girman jalibi Allah ya hi girman jalibi janibin da biyan bukatar su ba ta kai girman tsoron Allah ba saboda abin da Allah ta ba mai tsoron sa bai da biyan bukatar da kika biya yanzu ta biya bukata yanzu biyan bukata ta jima'i ta ce ba ka minti goma da isa ka yi shi ko kuɗi canjewa za ka yi ka je matsayi ka tuddar wani lokaci ma harami a ɓarnar ciki ta kai ka je ta burkuce ma shi kai ta zawo kai ta da ƙyar ka ga baka more nan duniya ba bale lahira an gane yan shi ne Allah ya ce waɗannan da ke kadar da abin da aka yi umarni to ya fi shaunar rabbahun kuma suna kaunar ubangiji ko kowa bai dane su ba sauna Allah tana hana su haramiya Allah ya ce waya khafuna su annabi saboda suna tsoron mummunan hisabi mummunan hisabi ba kyau saboda duk wanda aka mummunan hisabi wuta aka yi da shi tsoron mummunan hisabi sai su kame Allah ya ce والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار الله يتنا أكو kifa yan aljanna ta uku Allah ya ce wallafi na sabbaru ku ga a wajen rabbi da waɗanda suka yi haƙuri amma ibirin za a wajen rabbi don neman yardar ubangi suka yi haƙuri a kan mai akan barin haramiya barin haramtarta biyan bukata fitawa barin haramtartar cin abinci na haramiya barin san magana wadda take ta saba ma Qur'ani da Sunna Allah ya ce suka yi hankuri suka bar wannan abin da Allah ya haramta amma ibtirwa'a wajhi rabbil sabr neman yadda ubangiji sai sabaru ala makari suka yi hankuri akan cutuka lalabar limar zafin lahi saboda mai yarda Allah ba shi kaɗai ba bayan sun bar haramiya Allah ya ce wa a tsamun salata kuma sai suka tsaye da sallah a duk salatar makuru da tafi ha suka bayar da sallah ta farilla a kan iyakokinta fi auƙati a cikin lokutanta wa ada biha wa shuruɗiha suka ba da ita a kan ta da ta suka yi sallah dinki irin sallar nan da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta ma kalladu bin rafi kalladu bin rafi ya je ah. wata mugunyar sallah irin wa kada o oligi ka yi gane laharwar ana yi ana dan duba ne ta gane shi wanda sai a gane ana na haka a maza haka gane irin ita ta an sai gaban manzo Allah ya gama ya kewa manzo Allah sallama ya ce wa rahmatullah ya ce irji fa salli inna innaka lam Ko kuma kai sallah ba kai sallah ba wanda da kai ba sallah ba sallabi ya koma ya yi irin da ya dawo ya din na san zuwa ka ya ɗan gyara kaɗan bisa ga tawarkon nan don a karɓar mai ta ya koma ya yi saboda jiki ya saba gaggawa da sauri bai hankuri wajen sujuda sai ya yi sauri ya zaburo bai hankuri wajen rukuri sai ya yi nan take ya zaburo kuma waɗannan duke-duke an shar'anta su don ambaton Allah wa aqimis salata limaza fa aqimis salata li zikri ka tsayar da sallah don ambatona don haka tsayi karatun alqur'ani dukawa tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim akalla ka kafa uku subuhun قدوس رب الملائكة والروح اللهم اغفر لي كدغو in ka dago ka tsaya tsam ka kai ka kai sunun zuwa ka daga dagowa kai hakuri ba ka annabi yayi ba in ka dago ka ko sama sai kai hakuri sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi akwai wani dai amma ko nan ka kai ta ka wuce an gane ko don haka waccan gaggawar da ka gani sallah ce da shaidan ka ribatuwa da ita cikin sallar mumi ya yi sallah amma shaidan ya samu riba ba shi mumi ya samu riba in yi gama nan sai kai sulu zuwa sujada in ka zo hatta kada ma inna sajidan kar ka dago sai ka na cikin sujadan aqallu daraja ka ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la kai ya gada da in kan kana da kwadan ibada wasu wasu bukatu ga Allah na aka son ka kai su saboda manzo Allah ya ce wa amma ruku'u fa azimu fihi rabba cikin ruku'i ku girmama ubangiji wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a'i faqaminun an yustajaba lahu ita ko sujada ku yawaita addu'a shi kuna da bukatu ga talaucin ga dan nema da Allah ya gombata kowa na so ya samu ita ga tsoro ga hirgita bisa ba ka laƙewa can ga Allah inda ga ka gashi don ka shi kusa gare shi kai ta durduwa Allah ya gyara maka matarka wace na gaska kai maka za ka jin daɗi <laughs> wallahi yana iya gyara ta ko bai iya ba ɗanka da kaso lalacewa kai ta gwada ma Allah ko babu larabci ya Allah na roƙe ka don rahama ka da ni kai ka Allah ya roƙe da kaso lalacewa Allah ka gyara mini ko ka yi hausa in baka da larabci cikin roƙon Allah ba ka saba ma Allah sai ka taso in ka taso ka zauna rabbi firli wa rahamni wa hadini wa adini wa rasuluni sannan ka koma kuma kuma ka koma kuma ka kai da nan ka yi addu'a yanzu na yi maka a guda sauran kawai duk su zama haka nan shi na Allah ya ce waɗannan muminan masu saunar Allah masu cin tsoron mummunan hisabi masu haƙuri akan barin haramiya don neman yarda Allah yi Allah ya wa kamun salata suka tsaye da sallah mallan ya ce suka tsayar da ita wato bisa ga fuskarta abdus salata al-maqruda ta bi suka bayar da sallah ta da ya kokinta fi fi awqatiha kuma cikin lokutan ba ya wa don kana da lalura a kagadanci a dinga ni ake ce musu yan kasuwa abokan zabur ni kuka ci da hausa customer customer turanci na abokin kasuwanci eh abokan kasuwanci don aro ya wanga nawa alaji wanga na wallahi bai halatta ya ala Allah sallah ta kirhewa ana hayya ala kawai ka bai shafa ka je kai sallah ka da sallah ka da wanga shi a kiyamata ya ka haka cikin masallaci amma in shagon ka ana ciniki ba ka bari sai ka ga ciniki ya kwanta ka sai sai sallah an sai an samu feluwa Allah zai maka sadi rashin karɓa hayya hayya din nan da aka yi maka shi ya kira ka a ce hayya ala sala hayya ala sala karɓa shi wajibi ne sallah cikin jama'a wajibi ne haka masabi imam Muhammad ya sai su imam Malik suka ce musahabi na ba musahabi na ba ya wuce musahabanci saboda manzo Allah ya ce na yi buri in ta a yi limancin masallaci ga masjidin nabawi in koma cikin gari fa ukhalifa ila rijalin la yashaduna salata in koma ga wasu mutanen da ba salata sallar jami'i fa fa uharrika alaihim buyutan in babbake musu gidajen su akan ba don yan yara da masu rauni bai su da na yi guri duk wanda bai zuwa masallaci ne jami'i babbake gidadai akai ne don Allah wannan matsala karama ana guri a kashe musulmi in ba don bari wajibi ba don haka magana ta gaskiya ba sai ka zo ubiya ta aka rufe shagon an kira ba munan najeriya an sha wa'azi an sha karantarwa dole mu ɗabbaka waɗanda shari'a in muna son musibu su rage muna talauci ya rage muna fitintinu su kwanta don haka nan a tsaye da sallah cikin lokacin lokacinta bayan shi allah ya ce wa an faƙo min mara zaƙa kuma su ciyar daga cikin abin da muka arzuta su kowa akwai abin da Allah ya ba shi su dinku shanu gare su su daure magana nan da suka cewa ɗan hokka in ɗin jabiya kan min yaure in sun hokka yan kuma min Allah ne wai bara za a hidda zakka in ya ga ta karɓe shi hannu sun karu ba je wuta in ko an ka samu yan matsala to shi kai ran da aka samu kenan zakka ko ba ta karɓe shi ba wallahi tallahi wannan fahimta ba da da kyau ba daidai ba kisuwa Allah yana so ya gwada ka sai ɗaya sa shanun ka su dan tuda amma ba su kafa tabin ba runce ido ka hidda wannan abin da wajen cikin shanun ka kana ganin sakamako ga Allah ko baka ga duniya ba sai ka ganin lahira wallahi haka masu kuɗi da wanda ya yi magun magun ya samu da wanda ya yi sana'a da ya samu kowa ya yi zakka wa an faku min ma razaqana su ciyar daga cikin abin da muka ba su firra a cikin san da bayyane sadakar taɗawu'i ana son kai ta asirce sadakar zakka ana son kai ta bayyane shi yasa Allah ya fayar raba magana du a bakara kan bakallahu yace in kuka ba da sadakoki a bayyane in tubidu sadaqati fa ni'mahi kuma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara يؤتوها الفقراء فهو خير لكم يا شيخ كربك الله الله يكفي يتزكى صدقة إن تبدو الصدقات إن تبين صدقه فهو خير لكم فنعم adalla da wannan bayyanawa wacce da aka nuna malumman masu tafsiri sun ce zakka aka ka yadda zakka ka hito kace zakata jama'a kamar alai kai ma alai warka ce mai zakata kai ma ka ce zakata kai ma liman wani ce zakata kai ma ladan wani ka ce zakata bayyane ya yi zama alkai ta ba ka kore ma kanka zargi a ce kai da Allah ne alana alaji ba gudu ko zakka bai fitowa yanzu kai ta kai ta ofalle bude dole mutum ko wani ya ce bai zakka zai ce wallahi kai ya haka ni ko ba wallahi dubu goma ne ta musu ka an kare martabarka daga zargin mutane amma ita wagga da ba ta dole ba ce ko an so sai ka da rashin ta ba ya mutunci ko an cewa ne bai taimaka mu mutane ka in dai ka fi da zakka wannan zargin bai cuta maka ita aka yi abin ka azince cikin muka ka shiga cikin mutum bakwai da za a shiga da su ino al'arshi guzuwar da ba ino a kai kabatun zilluhumullah fi zilli yawma la da illa bihi akwai mutum bakwai da Allah zai saka cikin inuwa nan da ba wata inuwa sai inuwa da aka ce cikinsu akwai man faɗa biya mimihi hatta za alama shi malu, wanda ya ɗauki abu na alkhairi ya ba su da ta dama shi har da hagun shi da amman daga jiki ba ta san an sada da yan mika ma wani mutum alkhairi ta ɗauri ta ita ta aka ce wa in ha in kuka ɓoye ta wa har bukara a kuka bayan da ita gama bukata ba huwa maza za? Oh, ya gama alkhairi alkhairi don haka abin biyu ne wadda ta barantar da mutuncinka bayyana wadda kuma ta biɗan lada ɗaita shi ke nan a jika boye Allah zai ya sanar maka shi ne Allah ya ci ma'ana su bi hannu ta hala, an faɗu ba a amwalin suka ciyar da sashen dukiyarsu ba duka aka ɗauka a ba su ba Allah fi aujaba Allah alai wanda Allah ya wajabta tilka fa'i suka ciyar da ita boye wala alaniya ko kuma bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa ay yadfa'una al-jahla bil ilmi wal adha bis sabri suna tunkuɗe jahilci da wani jahili yayi musu da dauriya da da da cutarwa da hakuri قال ابن عباس عبد الله بن عباس يدفعون بالعمل الصالح السيئة بلا الأعمال ستون كل ممونا da suka taba yi wurin nan su dawo su dora yin kyakkyawa shine hadisin mu'azu yake da shi da abun zarin shi da wannan suka ce manzo Allah ya ce musu ittaqin la haisu ma kun ka ji tsoron Allah a inda duka ke gida ko zaki masallaci da cikin da cikin daji da garin ku duk ba za mu Allah kana so ko an gane ka ko ba gane ka ba shi Allah ko ina ba ka kowa yake sannan wa atabi sayyi'atan hasanatan tamduha ka biyar da muna kyakkyawa a kan shari in kawo mutum sharmi dawo ka yi mai alkai ka zagi mutum kan iska wani wani ka dawo wurin na kasu wallahi wani nan da wani mun ta zagi da yi amma na gane abin na shi ban fahimce shi ba da wallahi da wani kirki gyara يتعلق إلى الإسلام وأصله وبيانه شر كيش كادا وكاتبا ka gyara halinka wa bayyana kuma sannan ka bayyana abin nan da kaka gyara da wuri yanzu ka dawo kana bar wallahi abin da muka yi da wuri kuskure na muka wallahi kuskure na muka in wani na kamban na sai ka ce wallahi abin nan rayuwa dai ta lokacin na san na adam ajibi na abin da muka jingina mu wani ba haka ne yake ba sannan na ka kuku daga sharri wannan ina ba tara an gane shi ne ake mi waye da na bil ya asa? an gane bi ma'ana yaf'aluna al hasanati yazra'u biha sayyi'ati suka aikata kyawawa don su tunkuɗe munana fa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wa atabi sayyi'atan hasanata tambuha Allah ya ce la'ika lahum uqbar dar wadannan suna da aqiba mahmuda ya aqibatul mahmuda fi daril akhirati wa hiya al-janna wadannan al-janna ta tabbatar musu wa qad ja'a tafsiruha fi qawlihi a sai da kada Allah yake lahu hukumar da ake kyawun makoma ta tabbataccen mina na ake kyawun makoma sai Allah ya ƙara bayani da kansa ya ce jannatu adini yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ce يتي كيكاوان قرشي يا تبتا musu yace kace kamar mina na kikkiawan da bin jannatu adanya gidajen aljanna tabbata adalin din ai kamatin kalidatin na zama kuma zama madawwami ya da kullu ha'ula'ikal abrar waɗanda mutanen barran su ta wa man kana salihan min aba'ihim da mutumin kirki cikin ubanninsu wa nisa'ihim da mutumin kirki cikin matansu wa auladihim da mutumin kirki cikin ƴaƴansu li ya'nisu bil qa'i wata falalashi Allah ke faɗi nan in ka shiga aljanna babanka ya shiga aljanna ko da ka duba ka ce babana ya azani ga addini shi ka yi faɗa in bai sallaba, ya Allah amma ban gane ba sai ya ce ayya babanka na can kasa yana can aljanna ta farko sai su haɗa Allah ya mutunta in gaba ba sai a ce ku je ku zoma wa baban wani upgrading a kawo shi nan wurin da suwani saboda wani ya bai ke haka matarka haka diyanka da ka a musulunci su ka yi shi ne Allah ya ce ni wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Allah ya faɗi wannan faro faro cikin suratul أبن نبلور والذين آمنوا واتبعتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم نعم وما ألتناهم من عملهم الناس والذين كل امرئ بما كسب رهين الله والذين امنوا وان سكن ايماني كمن سكن اتبعتهم واتبعتهم ذريتهم ذريه كبس في ايماني الله يجعل حقنا بهم ذريه زام رزقنا ذريه كاريه ya samu darajar cikin aljanna kansa bai samu ba matar shi ba ta samu ba baban shi bai samu da Allah ya ba da zama wa ne rai saboda mutuncin da ya mura duk da baban shi na aljanna amma ba su matsayi guda a hada su su makwabtaka saboda su ɗebe makan su kewa da ma aljanna ba su kewa amma saboda a ƙara faranta musu rai shi ne aka ce liya su bilikayi don su ƙara jin daɗi da haduwa da su wai timma bihim sururun don farin cikin su ya karu wa illam yakunu yastayquna hadhihi almanazil ji amani. ko da ba su tuntunci waɗancan matakin da wani yake maɗaukaki da ayyukansu ba faturfa'u manazilu ha'ula'i ikiraman li ula'ika sai a daga darajar su saboda girmama ga waɗannan da suka wa Allah kara zalika fadlullah wannan wa Allah yana da ba mai yiwa ya kaso kun gani ko mutane suna bonus ko ba ku gani ba kawai wata rana za ka ga wani an turo mai kuɗi dubu ɗari hudu ya yi ta mamaki an ba shi bonus kun taba gani ko ba masu harka da waya suna da hmm. haka nan wani lokaci gwamnati ka sha iska ta ce ta ɗan wani ma'aikata dan wani ɗan ƙari na allawa saboda su ji daɗi kun ga ana yi ko hmm. to haka na Allah kawa mummune ko ne iya sai ya ɗaukaka darajar wasu ta cimma darajar wasu saboda a daɗa gano waɗannan Allah ya dubi abin da suka yi mai da sawar da suka yi da dauriyar da suka yi da hankulin da suka yi sai a ce a daɗaɗa musu ransu da kawo musu ubanin su cikin abiya da su zama matsayi guda Allah ya ce sun ma inna lahun ikiraman akara bayyana hu bi kauli sannan yan da suna da wata darajantawa ta daban sai Allah ya biya mala'ika ce wal mala'ikatu na alaihim min kulli babin mala'iku suna shiga akan litani asdai musu wa ne barkan kula arziki min kulli babin daga kowace kohanin abwabil jannati cikin kofofin aljanna na lahum suna ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata kan ku bi masu sabar kan hankulin da kuka ko ji an yi daidai da karatun da har gungu ko? eh? Allahu Akbar allah nan na ko? Alhamdulillah to nan a kun gashi ya mun kai ga karatu wato mala'iku za su dora shi da gidajen aljanna cikin shi in ka shiga aljanna sai a dora mala'iku su dora shigowa kofa kofa suna isko suna cewa salimtum min al ku shaida kun kubuta daga dukkan wasu musibu wal hali da jarraba bi sabrikum fi dunya kan sanadiyar hankulin ku da kuka yi duniya ka bar giya duniya ka bar zina duniya ka bar liwadi duniya ka bar kebe duniya ka bar rashawa duniya ka bar kibbu duniya ka bar harkar bokanci ko wani abu sai a yi maka sakamako samun aljanna sai mala'iku su dora shi ba su salimtu min al-afati wal mihani bi sabrikum fid dunya akan hankulin ku da kuka yi duniya wala in fa ittum bima ko da kun wahala can inda an kai to to falakar istar hatmu sa'ata yau kan kun huta in kun wahala to muna da muku yau kun kai ga hutu wanda bai karewa aka cewa hadhihi busharatun lahum bi dawami salamati wannan bushara ne a mala'iku kwanan aljanna da dawama aminci ba su rashin lahiya ba su jikirwa ba su ranka komai bai ba kuma ba su tuwa sai dai ni'imar ta kawo Allah ya ce fa ni'ima hukubar da aiwa ni'imar hadhihi na aqibatul mahmudatu aqibatukum ma dalal da wanda aqiba da ake gobe ma wanda ta sami aiwa jan jannatu badalan nari aljanna ce ita ce wanda amma da jin da ya kamata ku shiga in kun saba sai ku kai hakuri to ma dalal da wannan karshen na ولما ذكر تعالى اوصاف المؤمنين التسع يا امتي صفوف المؤمنين ترى عاتبه بذكر اوصاف الكافرين الذميمه sai ya kira su da mu zuwa ambaton sufofin kafirai waɗanda suke abin zargi muna na faƙala sai ya ce wallazina yanquduna wallazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi na'am ويقطعون ما به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ce madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wallazina yanquduna ahada Allah wadanda ke karya alƙawarin Allah min ba'di min taji bayan sun kulla alƙawarin da duk wanda ya kalimar la ilaha Allah muhammadur rasulullah yayi alƙawari sama da kasa bai bauta ga kowa sai Allah shi amma an la ilaha babu abin bauta sama da kasa Allah ba sai Allah kace muhammadur rasulullahi muhammad manzon Allah abinda kace kai alkawari baka bauta ma kowa sai Allah kuma baka bauta ma Allah da komai sai da shari'ar da annabi muhammad ya zo dai wanda alkawari na ka dau idan ka zo ka bauta ma wani wali aka gane ka da katon hoto da manyan idanu bakin garka kuru kuru bai ruwa wallah hoton banza na bai yi kuru a garkanku ko rashin lafiya kuma ba mu jika shi ku ban da kuru-kuru din nan da ya muku tsara musu zamani da mala'iku shi na na zai kawo muku wallahi mala'iku ba su shiga gidan da aka irin waɗannan hoto duk hoton da aka sarka ya ana kimanta shi na wani mutum ko na wani dabba wanda ake mutuntawa Allah bai bari mala'iku rahmar su da gidan za a bar su da gidan ku ita zama haka nan ko rabu da Allah ku yanke da shari'a na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun gane yan uwana don haka shi ne wannan masu yanki alƙawarin da suka wa Allah za su bauta mishi sai suka samu wani suka rika ko suka samu wata mala'ika ko wani ba annabi suka ce su suka kamar masu bauta mu su almasi ko masu bauta mu Uzairu Allah ya ce suka walwale alƙawarin da suka yi kalimar shahada yanquduna ahadahum uhudahum ba'da ma awsaqu ala anfusihim lillahi bayan sun karfafa alƙawarin tsakanin su da Allah an yi amalu bima ahida ilaihim suka yi alƙawari za su yi aiki da abin da suka Allah zanni ta'ati na da'a ga Allah wal imani bi da imani da shi Allah ya ce wa yaqaduna ma amara Allahu bi ayyisa kuma suka yanke abin da aka yi umarni a sadar da shi ya kada wunar rahma Allah sai amara Allah su wa saliha suka yanke zumuncin da aka yi umarni da a fadar sai suka yanke Allah ya ce bayan shi wa yufsiduna fil ardi su dora banda a cikin kasa banda a cikin kasa shine sabo wanda Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin Allah ya yi kira na musamman wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kafu banna cikin ƙasa bayan Allah ya gyara ta da ake amir kun san su an hankawa gyara da wadda aya sahabban ba sallallahu alaihi wasallam ana sadu Allahu akbar la sai Allah ya ce ah, haka an kace ku sai manzo Allah ya kira ka ce ala anfusikum ku ba lahiya innakum la tad'una asamma wala ga'iba ba ku kiran kurma ko wanda an nesa innal sami'un qaribun wa huwa aqrabu min ahadikum min rahilati yace wannan da kuke kira makusancin ku ne mai ji ne ya ya wuyar raƙumin ka zama kusa gare ka don mi da za ku shiga wannan ta sauki shine sai Allah ya saukar da yanzu yana tabbatar da maganar ta annabi yace wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kaf ku yi banna a cikin ƙasa bayan Allah ya gyara su da aikin annabi Muhammadu aikin annabi Muhammadu ba cewa an kai ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan ba ud'u rabbakum tadarruan wa khufya na'am innahu la yuhibbul mu'tadin aikin kirai ubangiji tadarruan kan kaskantar da kai ga Allah wa khufyatan da kuma boye saboda me innahu la yuhibbul Allah baya kuma kanna kan yake da bana anan daga sauki Allah Allah Allah Allah Allah Allah ita ce babbar bannan wanda ita ce wanda aka ce Allah ce. kan kuyi banna cikin kasa bayan Allah ya gyara kasar nan da ake annabi Muhammad yanzu ka gane nan duk ibadar da kai wanda ba Allah ya shirya ta ba banna ta kai gomma makidi da kai saboda shi makidi ya yi tayinin cewa bi tsaye kai nan gaba ya tuba saboda ya haraka gaba ta ta ba amma kai kowa kai gani kake na Allah kake ka Allah ta kake makidin ce ya ka kusa ga Allah saboda shi yana roƙo Allah ya sa kai ya mutu sai ya tuba sai wata rana kawai sai aje ganga ce ni dai ka gana bar bayana na aje Allah ya yi abin da kai kai ko ni kake gani shi ko gani ya kai aikin Allah na yake kuma wallahi ba na Allah bane ba haka annabi ya koyar da shi shine Allah ya ce wala tusidu bil ardi ba'da islahiya kaf ku yi banna a cikin kasa bayan Allah ya gyara ta da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wada'uhu ku tare Allah kaufan kan jin tsoron sa kiran ku ya gwada tsoron Allah jikinka ya gwada tawali lokacin da kake zikir nan gwada kana sauna Allah sannan da mi kuma da tsammanin rahamar Allah saboda ni inna rahmatullahi qaribun minal muslimin rahama Allah kusa take ga masu kyauta da ibada duk wanda ke kyauta ibada ta cikin aqida ta da sallah ta da sauran mu'amalolin ne Allah rahama Allah suna kusa gare shi don haka nan ne Allah ya ce wa yaqaduna ma amara Allah bi an yusala suna wato yanke abinda Allah ya umarni da shi ya yaqaduna rahim Allah ki amara Allah bi wada wa yufsiduna da ardi suna banna a cikin kasa Allah ki ulaika waɗannan lahumul la'anatu waɗannan nisa daga barin rahamar Allah ta tabbata gare shi ai al-mawsufuna ulaika al-mawsufuna bima zukira waɗanda aka siffanta min da wannan abin da aka amar min al-qaba'i namuna na ayyuka lahumul bu'du an rahmatillah suna da nisa daga barin rahmar Allah wa dardu min jannati da kuma korewa daga bari aljanna duk wanda ka bidi a korarre ne daga aljanna ya kalmar shahada sai ya gaji sai an zo zuwa sarki alkausara annabi ya ce ummati ummati sai a ce ya ne su banzantattu yace Allah al'umma ta na ce alam ta arima hada su ba daka halan baka za a jinda suka kirkiro bayan ka ba ki tabbatun su kai dora cewa fasuhuka fasuhuka nisa daga bari rahama ya tabbatar muku nisa daga bari rahama ya tabbatar muku don haka ka dauka wa yan bid'a gada in kai yan bid'a gada ka ka kusanci ta ka ka nisan ta kan ga sarfi alkafar gobe kiyama in ka yarda in ka yarda in shi da ya ci nasara akan ka doge dai kai dai in kai kai kana gane sakamakon abin da na kwarai na ko ba na kwarai na ibada in ka kadan da Allah ya kira an ta yi ta kai hankuri akan ta akan ta sai Allah zai kira ta kai gobe akan ta sai zai kai mutum kanan duniya an gane dan uwa Allah ya wala hum su'ud dari suna da mummunan gida ni an mummunan gida ya ce lahu ma yasu'uhum fid daril akhirati a suna da abin da ke munan da rayukan su gidan lahira wa huwa azabu jahannama ala ala akasil muttaqina shine gidan jahannama akasin gidan wadanda suke masu jin tsoron Allah الله يجي الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم وبنجي ما لو كنت تيجي wato bayan an yi wannan bayanai sai Allah ya fito fili ya gwada muna cewa wannan wata baiwa ce ta Allah madaukakin sarki kuma mina na Allah ya ce Allahu ya basudu rizqa ya yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayi bayan karhin bida bane ayyuwa su ya yasha'u min ibadi wa yusu da yi alamai ya sha hasban hikimati wal maslaha gurgudun hikimar shi gurgudun maslaha bari ka ga an hana mu wani kaga kamar Allah bai so ne so ne yana ya kai asban maslaha rikon kudin wani matsala na gari sai Allah ya yi ba shi kudin yana so talaucin wani matsala na gare shi kuma sai Allah shi arzuta shi saboda maslaha kai ta hidacewa da yana rike da abu inna min ibadi man iza aganaitu afattu alayhi dinaka manzo Allah ya ce Allah ya ce cikin bayina akwai wanda in ni walatar da shi na lalata mai addini wallahi wani da ya lalaba ya ji akwai bayar da yarje cikin addini wani duk ba mai hana mai yin bina wallahi tallahi a dai yi hakuri shi fa in dai ga shi yana da abin da zai yi wallahi tallahi Wa'azin mai wa'azin bai ya kare shi ya yi alfashin sai dai a yi hakuri a zai ci gaba da tuba shi ko wani da zaran ya rasa shi ko an samu matsala zai na tashi zuwa wurin boka a ba shi maganin rariya hannu wani hannu na adda rariya wai rariya hannu wai ju abin da ya samu mai albarka saboda haka malamin cibu ya yi mai rubutu ya sha maganin rariya hannu to izin yana da arziki shi malami yana nike tambaya don Allah izin yana da arziki shi ne idan ko kura ba ta maganin zawo to ba ta wawai in kura na da maganin zawo tawakan amma wayo suka yi sai mu Allah da yabba mu sai yake mu wallahi ya kara su don ya yi wa Allah ƙarya ina fatar an gane wai saboda kaska gaba kai shi bai wa kai ne maka yi zan yace a Allah da ya mu waɗanga abubuwa cewa yi muku kenan shi kai wa kai ne wallahi kariya ta ki kai ya saba ma Allah ya yi abin da ba daidai ba kuma ya yi ƙarya ya jingina ga Allah wannan ba kyau kun gane shi ne Allah ya ce ya kan arzuta wanda ya so in maslaha ta hukunta arzuta shi ya kan kunta samu wanda ya so in maslaha ta hukunta kunta samu shi ayi wa fi alama ya sha'u min ibadi wa ku alama ya sha'u hasbal hikmati wal maslaha wa farihu amma Allah ya ce su kafirai su yi farin ciki bil hayatin duniya da rayuwar duniya Allah ya ce su kahir yana shawa ya samu a cikin duniya lahira ko ya rasa ba damu saboda bai yi imani da akwai ba ai wa fariha haula al mushrikuna bi na'imid dunya fariha faraha badari wa ashari irin farin ciki na takama da jinkai aka ci wa ho ikbaru labari ne fi dindi zammun wa tasfihun cikin labarin ga ya kunshi zargi da kuma wautarwa liman fari bid duniya saboda ni saboda yayi farin ciki shi da ya dai samu duniya ko wanda ke cewa Allah mu zai yi duniya sadaka wanda zalika ha saboda haka ya karanta duniyar ce wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata in an ku gama rayuwar duniya in ka gama ta lahira ba komai ba cewa shi dan jin dadi ne kala ai qalilu wa shay'un haqirun bin nazar ila al akhirati in aska lahira saboda duniya karewa ta ko komi bai kare ba ba aini zai kare ka kasa jin daɗin abinci ka kasa kyawo da tufafi gabbai su gaza ma ashe duk abin da yana iya shekara ɗari ya kare masa kakka gama shi da biliyoyin shekarun da ba su karewa har abada ko ba haka ba mm. Allah madaukakin sarki su wata wataala ya faɗa mana nan ga wauta ne mutum ya zaɓi jin duniya ya saba ma Allah saboda ganin duniya kai ka ta gurɓata wauta ne babba da rashin fahimta abin da Allah kira. kuma ni ka gani na ya kamata mu dasa aya gobe ya Allah madaukakin sarki ya kai mu da kai mu tashi daga nan mu za mu ba muna fatar abin da makaranta bi Allah shi amfani mu da shi inda aka yi kuskure kuma Allah shi yahe muna nan da ke cewa alhamdulillah da bi nimati da sun Wa wassalamu alaikum wa rahmatullah ai ba mu shanye lokaci babu san <clears throat> babu tambaye to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 ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وألا تجعلنا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين وأن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معروفا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وتوفنا مسلمين واتقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية lafiya ونسألك الغنى عن الناس يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار والعافية في بلادنا يا رب العالمين اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك بك نستغيث اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم اجعل هذا